gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na goma sha uku komai na rayuwarsa a amerika da iyalinsa ya feɗe mahaifin nasa amma ya zabtare duk wani abu da ya shafi rayuwar ma'azam saboda shi kansa baya son tunawa kuma ba zai iya tattauna wannan al'amarin da kowa ba banda abulkair zulaiha kuwa ba dai yana tunanin ba za ta yafe mishi ba da zai iya faɗa mata hira ce suka yi tsakanin ɗa da uba irin wacce ba su taɓa yi ba malam ya fahimci rayuwar ɗan nasa sosai ba wai daular duniya ce ta ɓoye shi ba shi ma a can inda yake matsaloli ne danƙare da shi ba za a sa ishak razi matsayin attajirai a amerika ba amma yana da rufin asiri irin nashi kyakkyawan gida na kwana rantsatsin motocin hawa guda uku sannan da gurin aiki mai kyau kana matar shi na aiki da babban bankin kasar america don ta ma fi shi tara abin duniya sannan aikin ma'azam na kamfanin man fetur na chevron corporation ya ƙara taimakawa wajen rufuwar asirinsu kasancewar ma'azam ɗin wani mutum ne da bai san daɗin abin hannunsa ba saboda ba shi da wani buri ba shi da wani abu da yake shirya rayuwarsa kan komai aikin ma yana yin sa ne don kar ya zauna baya komai yana kuma biyan kuɗin hayar mansion ɗin da yake ciki shi yake biyan kuɗin makarantar abulkar baki ɗaya duk da cewa abin da yake biya ɗin ba mai yawa ba ne kasancewar abulkar ɗin ɗan ƙasa ne a can aka haife shi duk cikin 'ya'yan ma shi kaɗai ne mai nationality ɗin Nijar. Ba zai iya manta wahalar da dadi ya ci akan nasa karatun ba lokacin yana consulate officer a ƙarƙashin ofishin jakadancin ƙasar Nijar a ƙasar Amurka. Lokacin dadin ba shi da hanyar samu mai yawa, da haka zai iya cewa yana da buri a kan dadi ya kasance cikin wadata shi da waɗanda suka shafe shi da ƙannan shi bayan wannan ba shi da wani buri a rayuwarsa daga sanda ya fara aiki da chevron ya ɗauki wa dadi duk wata hidimar lafiyarsa sai da suka gama hirarsa suka koma labarin 'yan uwa na nan ƙasar da mansur da ke najeriya mahaifin nasu ya tambaye shi ko shine ya sa mansur ɗin ya ba shi riƙon alima na iya masa bayanin yadda komai ya kasance cewar mansur din akan kansa shi da mai ɗakinsa suke da burin alima ta karatu a nan boston jami'ar da mahaifin mai ɗakin nasa ya yi ya gaya masa tun kafin hakan ya sha roƙon mansur din ya bashi yaransa guda biyu wato alima da abubakar amma ya ƙi sai kuma gashi dan kansa ya neme shi ya gaya masa ya samo mata scholarship a nan garin da yake malam ya jinjina son boko irin na mansur a wasu lokutan har ya fi ishak din bawa boko muhimmanci kamar daga sama mahaifin nasa ya jefo masa tambaya da ta birkita shi wai me ke damun takwarana ma'azamu ne kun daɗe kuna cewa ba shi da lafiya amma daidai da rana ɗaya daga kai har ba wanda ya taɓa buɗe baki ya gaya min haƙiƙanin me ke damunsa ban taɓa ganinsa da wasu kamanni na alamomin mara lafiya ba ƙarewa ma duk ya fi ku kyakkyawan tunani da tsinkaye ya fi ku son zumunci da muhimmanta shi rashin lafiya me kuke cewa yana da ita ne har ya sa kuka yi masa wani irin aure da har gobe ba mu ji ƙarshensa ba sannan me ya hana shi yin aure a halin yanzu a wannan gabar ta rayuwarsa gumi ne ya fara tsatsafowa dadi a kowane sashi na jikinsa ya kuma kasa amsa tambayoyin mahaifin nasa malam ɗin ya tsira mishi ido ya kuma fahimci halin rudani da maganganunsa suka jefa shi take wasu nuka marasa daɗi su rika suwa a ransa ya kaurara murya ya ce ishak ya ɗago a hankali ya dubi mahaifin nasa kanjamau ce da ma'azam ɗin ne a firgice ishak razi ya ce a'a non quite non pere yana ganin yadda mahaifin nasa ya sauke wata boyayyar ajiyar zuciya ya limshe idansa irin na samun kubuta daga tunanin da ya daɗe yana wahalar da mutum sannan ya ce ga yamin gaskiya shi ba namiji ba ne to cikin ya matsa fuska da rashin fahimtar hausa ya ce malam kamar yaya shi ba namiji ba sai malam ɗin ya sauya harshe ya masa bayani yadda zai gane da abzinanci yana nufin wanda ba zai iya biyan bukata auratayya ba ya faɗa masa gaskiya idan wannan ce matsalar mu'azzam ba wani abu ba ne babu irin maganin da bai sani ba a rayuwarsa in ma bai sani ba to ya san inda zai kai shi a masa maganin larurarsa a tesuwa dadi ya rasa yadda zai yi bai san wani bayani zai masa ya fahimta ba larura ce irin wadda bai taɓa sani ba a duniyarsa kuma za ta masa wuyar fahimta nan da ya tabbatar masa wannan ba ita ce matsalar ma'azam ɗin ba sannan ya ta kama kame a ƙarshe ya ce likitoci suna kan bincike kuma da sun faɗi sakamako zai gaya masa amma ya tabbatar masa ya kwantar da hankalinsa ma'azan baya tare da ko ɗaya daga cikin cututtukan da ya ambata suna haka sauran 'ya'yan malam suka rika shigowa shigifar ɗaya bayan ɗaya daga gidajensu da kuma unguwanni daban-daban da suke zaune a nan niyame daga 'yan cikin innarsu zuwa na inna binta abokiyar zamanta kai ka ce larabawan kuyar ne ke shigowa suna zazzaunawa misabiya ce ta rika gudana tsakanin ishak da 'yan uwan nasa sai tambaye tambayen lafiya da iyalin juna su goma sha tara cif sauran shidan mata ne a gidajen aurensu mansar da ke najeriya ne kawai babu a cikinsu cikinsu mutum biyu ne suka girmi ishak ankul idris da ankul usama waɗanda suka kasance sun fito ne daga ciki ɗaya ragowa duka ƙannansa ne a mazan akwai waɗanda ba su kai ga yin auren fari ba suna karatu tukunna sun biyo ishak da mansur amma a nan jami'ar abdulmumun babbar jami'ar ƙasar nijar ranar sai ta zamo ranar taron iyalin razi matan da ke gidan aure ma duk sun zo wajen yayan nasu da suka daɗe su gani ba da kyawawan 'ya'yansa waɗanda suka ɗauko gida a kamanninsa da daddare bayan kowa ya koma gidansa ɗakin sai su ya koma ya ce babu abincin wanda zai ci sai nata murmushi ta da ta tuna wani abu ya fi kowa son girkinta har sa ta ɗumame yake mata tana bacci idan kuma mansur ya cinye masa abinci kafin ya dawo yana cin uban duka bai sani ba tun tafiyarsa ɗakin malam ta shiga kicin ta shirya masa lafiyayyen abincin abzinawa na asali aiko ya ce ya hani'an kamar mai cin biyan bashi washe gari ya gaya wa yayansa ankul usama yana so ya je tesuwa da zindar yan san samu ne ma har arlita yana so ya kai yara su ga asalinsa da dangin inna da ke can da na malam take ankul usama ya ba da mota hilux da suke shiga sahara da ita da kuma ɗansa hamudu ya tuƙa su don ya fi kowa iya tuƙin mota a gidan kuma ya saba shiga garuruwan sahara tare da malam don suna tafi akan kwalta har ta soma ɓacewa ganinsu tafiya ce suke cikin rairayin sahara halima na kallon yanki da bigire na tsatsan mahaifinta tana jin wani irin shauƙi a zuciyarta tafiya ce mai daɗi da sanya nishaɗi a zukatansu ga guzurin abinci kala-kala a homas da ababen sha masu sanyi a kulas inna su ta tanadar musu duk wanda ya ji yunwa zai buɗe ya ɗiba ya ci ya sha tafiya aka ce yankin azaba kuma mabuɗin ilimi tsananin ranar ƙasar nijar da zafin rairayin sahara ya sa ita kanta isa mota ta daina ba da sanyi sosai ba abin da alima ke so a wannan tafiyar irin kallon raƙuma da makiyayensu dadi kuma na basu labarin ƙuruciyarsu da yadda suke taya mahaifin nasu kiwon nashi raƙuma a tesuwa garin da za su je tafiya awanni masu yawa ta kawo su birnin tesuwa tesuwa na ɗaya daga cikin manyan birane goma da ƙasar nijar ke ji da su Hamudu ya ɗauke kan mota ya shiga unguwar da za su har kofar gidan wani laka mai cike da yawan dabbobi da almajirai fal a kofar gidan mazaje ne suke ɗaukar karatu tare da wani dattijo wannan shine ainihin gidan kakannin su dadi wato gidan iyayen malam razi dattijon da ke bada karatu shi ke amsa sunan malam yahaya kuma ƙani ne ga malam shi ke zaune a gidan yanzu da iyalansa sai sauran 'yan uwan malam da iyalansu duk suna nan gidan kasancewarsa babban gida na gado sun sami kyakkyawar tarba daga jama'ar gidan abinci kala-kala na abzin rago guda aka gashe musu don malam yahaya ya san da zuwansu har gonar kiwon kakansa an raka su su ba ma 'yan massachusetts yau an yi kwanan gadon alawayyo sauro ya ɗebi rabansa ya more sun ga dangi dangi sun gansu washe gari da safe hamud ya cika tankin motarsa suka kama hanyar zindar tafiya sai ta zame musu kamar ta yawon buɗe ido ga hamud da ke yi musu bayanin ko'ina. basma da Kalisar kuwa aka buɗe wayoyi aka shiga rikodin abubuwan da suke burge su Zindar babban gari ne kuma jiha mai tarin al'umma daban-daban a gidan iyayen inna kasisa suka sauka nan ma an musu tarba ta musamman duk da basu san da zuwan su ba dadi ya bi yan uwa lungu da saƙo ya musu alheri mai yawa kamar yadda ya yi a tesuwa kwana biyu suka yi harama suka ɗauki hanyar arlit awanni masu yawa a tsakani suka isa arlit ne tushen su inna binta kishiyar uwa wadda ta zame musu babu maraba da mahaifiyarsu don ta ba su kulawa da ba su samu daga mahaifiyarsu ba don haka tana da matsayi sosai a wurin 'ya'yan inna kasisi nan ma dadi ya yi alheri sosai don duka dangin nasu tun daga na tesuwa na zindar har na arlit ɗin suna cikin yanayin rayuwa abin sai godiyar allah dadi yana shan mamakin yadda yake jin sunan mu'azzam a bakin dangi gaba ɗaya ba wanda bai san shi ba ba wanda baya masa addu'ar alheri saboda taimakon da yake musu wanda sam dadi ba shi da masaniya sai dai jinjina kai kawai yake yana sa mishi albarka a cikin zuciyarsa sun baro garuruwan bayan hilux su cike da tsarabobi kala-kala na abubuwan amfani irin nasu ko da suka dawo niyame ma ba su huta ba zagaye suka shiga yi na gidajen yan uwa a can ƙasar america kuwa abulkar ya kira wayar alima ƙarshen sati kamar yadda ya saba inda gidan wayar verizon wireless suka tabbatar masa ba a amfani da layin ya kira na basma shi ma haka sannan kalisat shi ɗan ma dai babu take tsoro da fargaba ya kama shi musamman da ya gwada ta dadi ma ya je ya kasa samun shi wani guda yana abu ɗaya amma ya kasa samun kowannensu a ƙarshe ya gwada kiran momi cikin sa'a ita sai ya same ta ya tambaye ta ko me ya samu wayoyin dadi da su basma nan take gaya masa ai suna Nijar yau satin su ɗaya kenan ya ce ta bashi lambar da take magana da su amma sai ta ce mishi ita tunda suka tafi ba ta yi waya da su ba don ba ta da lokaci ya san halin maman nashi sarai idan ya ci gaba da damunta za su yi ba daɗi ne don haka dole ya haƙura aƙalla hankalinsa ya kwanta tun da lafiyarsa ƙalau ya ci gaba da rubuta jarabawarsa cikin nutsuwa sai dai fa alima na cikin kowane bugu na numfashinsa tafiyar tasu kuma ta tabbatar masa da dadi ya fara gyaran rayuwarsa da iyayensa da 'yan uwansa ana saura kwana uku su tafi inna kasisi ta kira manyan 'ya'yanta da na bintu maza da shi kansa dadin a babban falon malam razi shi ma malam ɗin yana zaune ta ce malam ya buɗe taro da addu'a sai dai idan ka duba fuskar dadi zaka ga akwai damuwa don har lokacin ina bata gama sake masa sosai ba bayan shafa addu'a inna kasisu ta sa kuka abin da ta dade ba ta yi ba mace mai taurin zuciya da nuna bata damuwa da komai akan komai ko da ku tana da damuwar hankalin manyan 'ya'yanta ciki har da dadi ya yi matuƙar tashi suka shiga lallashinta da roƙon ta faɗa musu damuwarta su kuma sun yi alkawarin magance mata muddin bata fi ƙarfinsu ba sai da ta mai isata sannan ta ce bata yadda sha ya koma amerika ba ko dai ya ƙara aure ya bar mata mata a nan tare da su shi ya koma in ya so ya rika zuwa in ya samu sarari ko kuma ya baro amerika baki ɗaya ya zo ya zauna cikin 'yan uwansa tare da iyalinsa a take ko zufa ta lillibe dadi don cikin zaɓin nata gaba ɗaya ba mai sauƙi a can yana da wata rayuwa da ya kafa ko zai baro amerika ba lokaci ɗaya ba ta na biyu kuma ƙarin aure wani ƙarin nauyi ne a gare shi wanda bai san yadda zai ya dinga sauke shi ba bai ma taɓa hasaso kanshi a irin wannan rayuwar ba a wurin mace sama da ɗaya do da ita ya taso ya tara a gidansu shirinsa ya sa kowa da ke ɗakin ya yi shiru ita kuma inna ta ci gaba da sharɓar hawaye malam ya gyara murya don katse shirin yana faɗin to ishak ka ji buƙatar mahaifiyarka wannan karan kuma ina bayanta kullum na kasance cikin bin ra'ayinku in dai bai saba addini ba ita ina hana ta nata haƙƙin na uwa ka ƙara aure matarka ta zauna da mu ko kuma ka dawo gida da kyar dadi ya iya haɗiyar yawo sannan ya muskuta yana faɗin malam da inna naji buƙatar ku dama kowane bakon haure a ƙasashen ƙetare dole wata rana zai dawo gida ina da wannan niyyar ko da inna bata furta ba amma ba zai yiwu a lokaci ɗaya ba duka yara na yanzu karatu suke kuma ba su gama ba ma'azam ne kaɗai ya tsaya da ƙafafunsa ni kuma sai ya kasance ina da abin yi a nan ɗin kafin in dawo don ba zai yiwu in zo in kasance muku larura ba magana ce ta wata rana da babu wanda ya san wace rana ce magana ƙarin aure kuma in ni tsofai tsofai da ni wani aure zan ƙara gidana babu ko ɗakin ajiye mace in kuma na ce a nan zan ajiye ta yanayin aikina ba zai rika bari na ina zuwa akai akai ba zai zama akwai zalunci a ciki ta fannin matar In na ko za ki faɗi wata alfarma in miki bayan wannan ya faɗa cikin taushin murya mai cike da ladabi da kwantar da kai haɗi da lallashi amma buɗar bakin inna kasisi sai cewa tai ita ta riga da ta gama magana har ta tanadar masa mata ta ji ta yadda ba zai iya dawowa niyame yanzu ba amma dole ya auri gumsu hazal kalam in ji larabawa zance ya ƙare kasisi aure da gumsu ko ba fashi to koya za a wanye gobe ma da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh, labarin duniya ba